This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labarin duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da safiya da fatan an waye gari lafiya ga kuma cikakkun labaran duniyar mai karantawa Murtala Faruk Sanyin na. amurka ta suma kai hare-hare ta sama a yankin gabas ta tsakiya domin mai da martani kan wani mummunan harin da jiragen yaƙi maras matuƙi suka kai kan wani sansanin sojan amurka da ke jordan a ranar lahadin da ta gabata rundunar sojan amurka ta ce a jiya juma'a dakarunta sun kai hare-hare ta sama a kasashen iraki da siriya kan dakarun kurs na iran da kuma wasu ƙungiyoyin mayakan sa kai masu alaƙa da su dakarun na amurka suka ce sun kai hari kan wurare sama da 85 da jiragen sama da dama da suka hada da masu jefa bam da nisan zango da suka tashi daga amurka mun kai hari a daidai inda muka nufa in ji laftanar janar douglas sims wanda ke aiki a matsayin daraktan ayyuka na manyan hafsoshin sojan amurka ya bayyana cewa an kai harin ta sama ne cikin mintuna talatin kuma ya ce uku daga cikin wuraren da aka kai harin suna cikin iraki ne yayin da hudu kuma suke a cikin siriya a sanar da kasar iraki kafin kai harin amma ba a sanar da iran ba a cewar jami'an amurka shugaban amurka joe biden ya ce an kai hare-hare ne bisa umarninsa sa'o'i kaɗan kafin mai da martanin na sojan amurka shugaban iran ibrahim ra'isi ya sake jaddada alkawarin da ya yi tun farko na yiwuwar yin ramuwar gayya ga duk wani harin da amurka ke kaiwa kan muradunta wani sabon binciken jin ra'ayoyin jama'a na matasa masu kada ƙuri'a a pakistan ya nuna cewa mafi rinjayen jama'a na hasashen za a gudanar da zaɓukan ƙasar ne bisa gaskiya da adalci a mako mai zuwa duk da cewa an ɗaure ɗaya daga cikin 'yan takarar da ke kan gaba a gidan yari kuma hukumar kare hakkin bil'adama mai zaman kanta ta ƙasar ta ce akwai karancin damar samun zaɓe cikin 'yanci da adalci binciken matasa da muryar amurka ta shirya wanda kuma hukumar zaɓe ta ƙasa da ƙasar ta ipsos ta gudanar yayin nazari ne kan yadda ake gudanar da zaɓe da amincewa da hukumomi da kuma zaɓin manufofin ƙasashen waje na masu kada ƙuri'a masu shekaru 18 zuwa talatin hudu sama da matasa miliyan 56,800 ne suka cancanci kada ƙuri'a a ranar 8 ga watan fabrairu a cikin watannin da suka gabaci zaɓen wata babbar jam'iyyar siyasa ta tahrik insaf ta pakistan ƙarƙashin jagorancin tsohon firayim minista imran khan ta fuskanci hare-haren da sojoji ke marawa baya daukacin fadin kasar tare da tsare ɗaruruwan ma'aikata da sace su da kuma tilastawa mutane barin jam'iyya ko kuma siyasa baki ɗaya. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc sojojin ruwan kasar china sun fara rake da jiragen ruwan dakon kaya na kasar a cikin tekun bahar maliya kamar yadda wani kamfanin sufurin jiragen ruwa da kafofin yada labaran kasar china suka ruwaito. wannan da yana zuwa ne yayin da kamfanoni da dama na jiragen ruwan jigilar kayayyaki suka yanke shawarar kaucewa muhimmiyar hanyar ta kasuwanci ta duniya saboda hare-haren 'yan tawayen huti tun a watan nuwamba mayakan huti da ke samun goyon bayan iran suka kaddamar da hare-haren jiragen sama maras matuka da makamai kan jiragen ruwan da ke ratsa tekun bahar maliya matakin da suka ce yana bayyana goyon bayan kungiyar hamas ta palestinu a yakin da take yi da isra'ila wani kawance da amurka ke jagoranta ya mai da martanin hare-haren makami kan mayakan huti wanda ke samun goyon bayan rundunar haɗin gwiwa daga bahrain da birtaniya da Kanada da faransa da holland da italiya da norway da seychelles da kuma spain amma kawo yanzu ba su hana kai hari kan jiragen ruwa ba gwamnatin ukraine ta sanar da fadar shugaban amurka ta white house cewa tana shirin korar babban kwamandan Sojin kasar da ke kula da yakin da ake yi da sojojin mamaya na rasha kamar yadda wasu majiyoyi biyu da ke da masaniya suka bayyana a jiya juma'a yunkurin kurar janar valeri zalunzi wanda ya sami sabani da shugaban kasar vladimir zelensky kan dabarun soji da sauran batutuwa ya biyo ne bayan farmakin da yunkurin din ta kai a bara wanda ya kasa samun nasarar kwato wani yanki mai tarin yawa da ke hannun rasha wata majiya da ke kusa da ofishin zelensky ta ce shugabannin sun kuma sami rashin jituwa kan wani sabon yunkuri na tura sojoji inda shugaban kasar ya nuna adawa da shawarar zelensky na daukar sabbin sojoji dubu biyar. sai dai kuma majiyar ta kara da cewa an dakatar da tsarin sallamar zalunzi daga mukaminsa na babban kwamandan sojin kasar ta ukraine a halin yanzu yayin da jami'ai suke tunanin wanda zai maye gurbinsa. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na sanyin na an tashi lafiya. Lafiya kalau Malam Margaret da fatan an shiga karshen mako lafiya. Kin ikon Allah, Allah ya nuna mana. Wallahi gaskiya ne. Kuma eh, Allah ya taimaka mana a cikin wannan karshen makon sai muka shigo shi da ɗan ɗumi da yanayi har akan ya kai maki saba'in ai ga. an wataya. A gaskiya sanyi ya ɗan yi sauki amma fa da haka mana kafa. Sai saba. A cikin wuni sai ki ga ya ɗan kunno kai kuma ya daga baya ya fita kai. sake ka saba kakka kyautar da rigar sanyin ka. A ina ai ai ba za ta yi ba malama Grace. Kakka ce a'a nan me so ya zo ya karba me so ya zo ya ɗauka. <laughs> Ah, malama grace ai yanzu abin nan eh, ina so ne in nike in jiya ya gajiya gajiyar eh, biki wanda biki a'a bikin ah, abin nan mana bikin bikin sashen afirka Wannan da aka yi na BOA na sashen Hausa duk mako biyu da suka shige ko kuma wanda su take magana. Ai ai ai malama Grace wato ba ta sani a sai ke iya rawa a yan yan yan kasar Habasha din nan wato Ethiopia Ai na san yana. Ka faɗi gaskiya ko da kai ne kai ta kororoji da wata ita giya. wato malama grace na ga hikimar wato a gidan abin nan ko kuma in ce hukumar kafafen watsa labarai ta amurka wato usagm eh. musamman wato ita gidan rediyon Murya amurka wanda ya kunshi wato sassa daban-daban saboda keɓe waɗannan ranaku a shekara wanda kowane sashe zai yi irin wannan shakatawa bayan baje al'ada kuma a je a ci a sha kuma a wata ya gani wato kowa ya aji abin da yake wato babu abin da ya fi ban mamaki ma wato shugabar tamu malama <laughs> grace yadda ta koma wato in an sa kiɗan hausawa sai ta taka Yan an sa kiɗin yan Ethiopia su sha taka. Ta zama mazarirar nan. Ta zama mazarirar da ai ban gaya maka ba. Hukun ma tashi da wuri na gaya maka wa'yan eh, kaɗan ai ka san lokacin da aka tashi ma kamar kusan kwana suka so su nan. Allah sarki kai ai wato ni ta bani mamaki na ce a'a wato kin ga kuma ɗaya daga cikin wato hikimar da na gani a wannan wurin sai ya zama da shugabanni da dukkan ma'aikata an kare an koma abu ɗaya. Kowa ɗaya. Kowa ɗaya ba wani ba wani wai wai wani haya tebur ba wani menene a'a an zo ne kawai a wato abin da bature ke cewa a yi zero in mind din kwakwalwa eh. saboda a tunkari aiki na shekara saboda an baka wannan kaɗan kin san wannan yana dan game da likitoci suke cewa kaɗan wata ya haka yana dan sa eh. lokaci ka ta zama fresh haka sai ka koma to naga kin ga ita balarabe ya ce ina maganan ita eh. shugaban sashen afirka wato Salon eh. jafari eh. kin ga ita balarabe ya ce daga kasar morocco lokacin da aka sa sai na ga tana taka rawa yan ta morocco amma lokacin da aka zo yan ethiopia din nan kin rawa ta yan ethiopia Eh. Na ga alama in ma mutum bai ci ya ƙoshi ba ba zai iya wannan rawar ba saboda yadda ake yadda ake sai ka ci ka ƙoshi tukun kai wannan rawa. Ah, ina kika sani ma wanda ya fi bani mamaki ma ba kamar Death in gaya miki. Death wai ah, shugaban masu kula mana da sauti kin san shine shugaban eh, masu eh. shiryawa producers namu. Eh? Ah, to sai na ga des in ya miki kanka ce kobo des ya rikide gaba ɗaya koma yana ta wannan zazzaga jiki ki na ce a ah, ashe kai lalura da duk yadda kaga mutum da ka kyale shi baka san abin da ke nan ba sai sai wata dama ta samu ai kowa ranar kowa ya fito ka kyale shi ka ga da sifar shi a <laughs> ah, to to to karin karin mamaki malama Grace Eh. wato ke da ke shiga filin nan musamman lokacin da 'yan Ethiopia nan na rani ah, Amma. sai na ga yadda bahaushe ya zuke 'yan Ethiopia. Amma ne ah, a gagarta mun ji daɗi. Sannan na ci abinci kala-kala na ci abincin ƙasa Na ji kowace ƙasa. A haba na ji kowace ƙasa ina cikin wannan gini sannan ga al'adun mutane. Ai shi yasa ga ni ma ban yi ƙasa a gwiwa ba wurin bayyana ta tamu al'ada ta ɗiyan fulani. Ai haka ne. Wanda ga wanda bai riga ya ga abin da muke magana ba za a iya sake komawa shafukanmu na sada zumunta ko a Facebook ko a hmm. Twitter ko a YouTube duk za a ga wa'annan kuma ina kyautata zaton cewa ko a taska ma za su yi labarin na da yake abu namu. Kwarai ku ba gani a faɗe mu ba? Eh. irin rumfar sashen hausa ita ma eh. ta burge ni malama grace irin yadda aka dora eh, wasu kalangai da wasu abin nan korai eh, kwaryaye da wani shantu da kuma tutocin najeriya kamaru nijar da chadi da ghana ke gane ko ake da eh. kowa dai sai da ya bayyana irin kamar da yadda ake a kasuwar baje koli zaki ga ko kowace jiha eh, in ta kasa ce eh, yawa kowace jiha sai kiga ta abin nan ta tallata abubuwan da take da shi to kamar wannan abu ne wato wannan bikin ya kunshi abubuwa da yawa wani dai gaskiya na ji daɗin shi kuma na koyi abubuwa da dama a lokacin wannan bikin al'adun gargajiya Hausa. na'am zan fara da nika gaisuwa fata alheri da ce murna da iyalan reverend samuel bangai wanda zai aure da yarsa kafin nan za a yi bikin sallamarta a yau din na asabar da wadda ta kasance ranar zaɓe yana ƙara tuni yace yace election day haka yake a hmm. zaɓe a jihohi 26 ba inda ake zaɓen cikin gundi za a ce ko eh. to za a yi bikin sallamar natan ne a jami'ar kotun lcc danwai da ke kan hanyar mantok gana wuri da karfe ɗaya na rana to Allah ya ba da kifa zuwa Allah ya sa an yi a dace Allah kuma ya ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare. bari kuma mu a gaisuwa fata alheri da taya murna ga hafsatu burema da angonta mustapha salihu mai lakabi da tafa wanda za a daura wa aure gobe na su kuma za a yi auren ne a unguwar abofo da ke akara gara da karfe tara na safe baba yana can zai gani kai tsaye kenan ai gaskiya ka eh, eh to muna taya iyayen amarya anti saude a man zango da hajiya a cibi npp sai tani matarsa sambo zango akara da lam garin Wasan sai hajiya gwamma ta baba ya kuma makeri su ne fa iyayen bikin biki ashe ashe abu namu abu namu ne ai gwamma ana can an baje ana ta karɓa baki ana ta dafa da sai gwamma da da huwa hajiya hajiya gwamma ashe za a wata ya ana ana ana ma magana <laughs> da mada unguwar agoshi hajiya mada a unguwar awoshi da hajiya balaraba a shiman sai hajiya azumi a shiman da hajiya mai tuwo a shiman sai ita ya amarya ita ma muna mika mata gaisuwa fata alheri wato malama zainab unguwar abafo sai kuma amina da abu da baban kankani dukansu da suke unguwar night market a unguwar fadama da fatar a zai wannan biki lafiya to bari kuma mu so fata alheri da taya murna ga mai masaukin baki mahmud ibrahim kwari domin aure da aka yi makon da ya gabata da fatar waɗannan da suka je duk sun isa lafiya to muna mika gaiso fata alheri da taya murna da dangi duka da suka hada da alhaji abdulkadir garo guda wanda yake cikin ma'abotan sashen hausa na murya amurka da kuma ke ban gajiya ga ɗimbin mutanen da suka halarci daurin auren yarsa na wato fatima abdulkadir garo da angonta injiniya ibrahim da ahiru dawaki da aka ɗaura a jiya juma'a a masallacin juma'a na alfurkan to Allah ya sa an yi a dace Allah ya ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare na sanyin to amin amin sun ma'anin malama Grace to bari kuma mu taya murna ga Alhaji Kabiru na Bargu wanda aka fi sani da Dr. na Barugu shugaban masu ba da maganin gargajiya kenan na Najeriya a bisa ga auren ɗansa da za a yi wato musaddik Kabir da kuma amaryarsa Hajiya Hajara Ibrahim. za a yi ɗaurin auren ne a ranar juma'a mai zuwa ɗinnan kenan wato tara ga watan fabrairun shekara ta 2024 a unguwar turai gidan da kali gidan da kali da ke kano a jihar kano kenan da fatan allah ya bada zaman lafiya kuma allah ya albarkaci wannan aure ya bada a ɗaya ba saliha amin sun ma'aminto kuma malama Grace kuma eh. kin sani kin sani wato kin sani sai na ga kwanan wata ma nake tunawa wannan ya zo daidai da ranar haihuwa ta ta ga wannan a ah, ah. ah, Allah sarki ba a ce happy birthday ta gaskiya gaskiya bature kafin ranar a gaskiya dan ɗaya ya yi duwa da aka yi don ɗaya ke gare mu wanga kam ai tun da dai a to a sai ya zabu ya karrama ka sai <laughs> ya zabi wannan ranar duk wato duk ran da suke tunawa da da ranar zagayowar ranar auren su to kai suke suke wa buci. A gaskiya gaskiya musaddik musaddik na gode da kasa wannan rana kuma muna muna ce mahaifin ka murna Alhaji Kabiru Dr. Nabaru da fatan Allah ya bada zaman lafiya ya sa albarka. Abin sun mu'amala. To haka kuma Malama Grace ah, bari mu mika sakon taya murna ga Moru Abdullahi Hamma Ali ah, wanda shi kuma Allah ya albarkace shi da samun karuwar haihuwa ta da namiji kuma ana suna a yau Asabar a garin na Hamma Ali ah, da fatan Allah ya sanya alheri kuma Allah shi raya ah, muna nika wato sakon ce muna ga dukkan iyalan gidan Oban Doma na Hamma Ali da kuma ah, su gaba da iyalan gidan Malam Abdullahi a nan Hamma Ali da fatan Allah shi sanya alheri ya raya kuma ya shirya da abin da aka haifa ya hore a ganin ne lalura. Amin sun amin. To, na san yana ana aure, ana aurewa ana haihuwa, ana kuma rasuwa. Abinda hmm. rayuwa ta gada kenan to bari mu mika gaisuwar ta'aziya da farko za mu mika gaisuwar ta'aziya ga ikkilisiyar ikuwa a malumfashi domin rasuwar Reverend Dauda Kurau malumfashi wanda ya rasu bayan ya yi fama da doguwar jinya. Sai kuma gaisuwar ta'aziya ga ikkilisiyar ikuwa sashen turanci da ke a fatar jos domin rasuwar wata tsohuwar memban wannan ecclesia mrs francisca chuang wadda ita ma allah ya mata rasuwa a cikin wannan makon to allah ji kamar mutan ya ba dangi duka jimirin rashi mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. to sun ma'ana. Madalla Steve na postpone my journey to do this. It's not mine. Why can't Wakan ya zo mun da gaggawa ne ba. But when I'm done, put on jazzy ma zai fiti ne mun kawo. Cause I'm gonna kill it. Ha. Kings! Just on jazzy and Aphrodisia. It's YFK. My darling Khadija, ya ya gajiya, ya kike ne ina zato lafiya. Ai for me for me like the I be hajiya. Wallahi in ba but ba fa sai rijiya. Rijiya sabon gida a tinga saki aure ni sa miki kwalli sa miki lalli mai kyau a kumba babu saki wanna make it my wife amarya na take you to hawaii wallahi lie you hot like say if i say you no fight i swear i the lie show me na dubai about me kika so abu bai how Malam Magret na san yau ba za ki rasa yau masu sauraron wani guzurin wani labari ba don haka ya kamata mu ji wannan labarin to madalla tun da ka bani gari na ba ki gari yau <laughs> to da na san yana yau labarin da zan baka labari ne na wani dan gari ku a'a kuma dai <laughs> labarin ne na wani na wani dan garin ku amma dai bagobiri ne bagobiri dai ne na dai sani <laughs> ina san bagobiri ne ai kai ba ka sani ka san ko ah. wani ne bagobiri ne eh, <laughs> mu tafi mu je wani ne limami ne ba fulashi ne na sanyin na eh, <laughs> akwai kuma wani yaro a unguwar da Allah ya musu bai wato shi wannan yaron wai lokacin da aka mutu ko na'am aka je makabarta jana'iza hmm. sai ya ga wai sai ya ga lokacin da aka kafin a rufe gawa bayan an sa gawa a cikin rami kafin a rufe hmm. wai sai ya ga wani wata jahula na sanyi na <laughs> ta taso ah. daga gawan nan ta hau kan wani a cikin ah, ah. <laughs> mutanen da suke suke suke jana'iza <laughs> to da eh. ikon Allah kuma wanda da hular na tawo kan shi shi zai tafi shi zai tafi <laughs> ya lura haka ya lura haka ya ta lura haka sai wannan abun ya tada mishi haka sai ya gaya min liman eh. liman <laughs> ya watsi da magana ya ce zancen banza bai yadda da abin da yaron ya faɗa ba sai ya ce to ya san yadda zai yi eh. da an tashi ana zuwa makabarta ana tashi zai gaya ma liman ga wanda ga wanda ya ga hulan nan ta hula mm. <laughs> ta hula ta dan daga kan gawa ta hau kan shi to liman da ya ga an yi ɗaya ya mutu an yi biyu ya mutu an yi uku ya mutu yadda yaron ya faɗa eh, <laughs> eh sai ce ma yaron duk da ya ga ta hulan nan ta hau kan shi ya gaya eh. mishi Eh, kar ya bari ma sai an bar an bar makabartan yana gani tana hawa kashi ya gaya <laughs> ya gaya mishi eh. <laughs> shi ke nan sai aka tafi aka aka sake zuwa makabarta wani ya rasu daga <laughs> cikin waɗanda jan hula ta hau kashi na'am shi ke nan da aka je makabarta ana ana ana kokarin zuba zuba ƙasa eh. sai um, sai sai ya ga jahula ta taso a'a sai sai kasa <laughs> kasa ta zuba ana ɗiban kasa kenan sai kasa ta zuba akan liman to shi yaron yana so ya ce ma liman wai kasa ta zuba kan shi kila ko liman ta kaɗe wannan eh. <laughs> liman ya riga ya gaya mishi cewa idan ya ga zan <laughs> wula ta kashe ga mishi ko da ya ce liman Liman kanka a Liman ta ya ta hular ce ba bai san ƙasar kuri. Liman ta yake jan hula ta ta kashi sai liman ya arce ba ya hau gudu. Sai kenan wai har yau ba san da liman ya shiga ba aka ce <laughs> na san ko ka ga liban ana ana cike liban Oh, ah. <laughs> ka ji labarin eh, eh, jauro liman jauro. <laughs> A'a ba na gaya miki ba na gaya miki ai mu ba ma gudu ai in mutumin muna bai gudu wannan ba ne da ji da fitiji ba gudu. <laughs> Ai baki san wani abu da suke faɗa ba wai amma da ya amai da iri baya ai wannan shine wannan limamin yayi. Saboda haka wannan ko shakka ba guduri ne ba guduri ne kawai ya matsa ya da amai da iri baya. <laughs> zan baki tarihin nan gaba wata rana ce shirin zan baki tarihin amma zai a mai da iri baya tarihi kenan Allah ya nuna mana na ina bin ka bashi ka ci bashi to eh kina kina bi na bashi zan ba da tarihin amma zai a mai da iri baya don haka mako mai zuwa kai alƙawari kai alƙawari nayi alƙawari amma in gudura suna da magana to su tunkare ni eh? tun kamin makon yanzu don su shirya don zan ba da labarin a zaya a mai da iri baya. <laughs> Ya kamata ka nemi lauya tun kan ran nan. Ina da shi ai, ai ina da shi ai. <laughs> Shi na za ka ba da bajulu da ɗaga faɗa nu. Sabili da aka tilas mu ja birki da yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyin na. Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.